a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari Auna. Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha da kiwon lafiya. Inda a yau ma 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 za mu yi magana ne a kan wannan tafaretar karatun masu lalura ido da ake kira Braille a Turanci. Shin wani irin rawa iyaye za su iya taka wajen ganin ilimin 'ya'yansu masu lalurori? ga iyaye su yi haƙuri yaran nan nasu da suke da na ƙasa su fito da su ba abin kunya ba kasu ji kunya kasu abin nan su fito da su su sa su cuɗanya da mutane su saki jiki firi kamar kowa da kowa saboda wasu yaran akwai su suna cikin gida amma ba a fito da su ba a damu da su ba. kai ke Yusuf wato in masu sauraro ba su manta ba shirin da muka yi da muka taɓo batun ilimi na ƙarshe ɗin can. Ina ganin kamar sati biyu kenan da eh, sati biyu da suka gabata kenan ko? Mun taɓo batun rahoton da ya nuna cewa kimanin mutane miliyan sittin ne ba su iya rubutu ko karatu ba a Najeriya. Sai muka yi tunanin kila akwai hanyoyi da mutane ke mantawa za su yi amfani da wajen inganta ilimin 'ya'yansu kamar na Braille ɗin nan. To lallai kan wannan aiki san shi sa ma ita wannan wakiliyarmu ta nemi ta tattauna da mutane domin duba masu wannan matsala ta karatun nan musamman wajen amfani da ita wannan na'ura domin su samu su ci gajiyar karatu. Hmm. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook sai ku kasance tare da mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Amina kamu mu a cikin shirin kamata ya mu fara mu masu saurare da tambayar da muka yi musu a shafin mu na yada zumunta inda muka ce musu wani irin kalubale kuke ganin masu laluran makanta suke fuskanta musamman a fannin ilimi. masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin activist Usman Aliko Damagu. Ya ce yau da gobe Hakika makafi suna fuskantar kalubale da dama wajen samun nagartaccen ilimi da ya kamata kowane mutum ya samu domin koda sun samu shiga makarantun za ka ga ana nuna musu kyama da kin shigar da su al'amura da dama to kin ga shi kuwa ridwan ahmad umar cewa yayi yau da gobe a gaskiya ban taba ganin wani makaho wanda ba shi da basirar gaske ba to sai kuma amsar adamu baba inda ya ce lallai masu matsalar makanta suna fuskantar tsangwama a wajen masu idanu domin suna ganin kamar ba za su iya wani abun moriya ba ta fuskan kalubalen rayuwa. Shi kuwa Jibrin H. Sa'id Rano cewa yi kwata-kwata ba a samar musu da yanayi kyakkyawa ta inda abin zai zama musu suna samun sauƙin koyi da koyarwa. To sai kuma Sani mai lange-lange ya wuri inda ya ce kalubalen ya danganci samun littattafai irin nasu da kuma kwararrun malamai. Ita kuwa Aishatu barista Col Maska cewa ta yi, salam yau da gobe, kalubale da makafi suke fuskanta ta bangaren ilimi shine rashin gani ita ce babban matsala. To sai kuma Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa ya ce yau da gobe ikon Allah. Hakika masu lalurar makanta suna fuskantar kalubalen amfanin ilimi ganin yadda ake nuna musu wariya. Sai dai kawai mu ce Allah Allah ya kyauta. Shi kuwa Ibrahim Suleiman Micika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza cewa gaskiya wannan babban matsala ce don suna buƙatar kayan ilimi na zamani kamar waya ko kwamfuta da dai sauransu. To sai kuma amsa ta gaba daga wurin Usman Kasim Kiringim na Arewa ɗan Nijar mazaunin ƙasar Libya ya ce da fatan alheri a gare ku masu gabatar da shirin yau da gobe. To gaskiya ko tattama babu suna fuskantar kalubale a fannoni daban-daban. Shi kuwa Haruna Abdulmumini mai gwado jihar Kano cewa yayi to makafi dai suna fuskantar kalubale da dama To amma na farko shine akwai karancin makarantun makafi sannan kuma sauran makarantu da muke da su babu kayayyakin karatu yadda suka kamata a kasar mu Najeriya. To daga nan kuma sai amsar Ilyasu Ibrahim Kedi inda ya ce yau da gobe ikon Allah tabbas duk wanda baya gani a dangane da batun neman ilimi dole ya fuskanci matsaloli. Ita kuwa Rabi'atu Excellency Abubakar Salisu Arikimi da Salma Abban bin Bas suka ce salam yau da gobe. Hakika masu laluran makanta suna suna fuskantar kalubale wajen karatu amma Allah da ikon sa sai kaga ana gaya musu karatun sun fi masu ido fahimta. To sai kuma amsar mu ta karshe a yau na haɗin gwiwa daga wurin Ilyasu Abubakar Fatiskum tare da Amarya Ummi Ilyasu daga unguwar Nahuta suka ce ba shakka makafi suna fuskantar matsaloli da dama wajen neman ilimi uwa uba kuma shine in ma sun yi karatun yana da matukar wahala a basu aiki albarkacin karatun da suka yi jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. kama masu sauraro bari mu je ga wakilin sashen Hausa na murar Amurka a birnin Kaduna Binta Ibrahim inda ta ji ta tuntuɓi jama'a domin jin abin da suka sani akan wannan tsarin karatun wajen amfani da ita wannan tafintar da ake kira Braille a Turanci. To, ni na taɓa ganin dai Braille din amma na gani suna shafa suna karatu. Amma ni na shafa ni ba na iya karanta komai, amma dai abin yana da kyau. Maganan Braille ko wannan wanda marasa gani suke amfani da shi. wurin karatu a na san shi na gan shi yarinya na mana amfani da shi yana da amfani kwarai da gaske gashi nan yanzu har tana poli tana karatunta da abinta take yi hmm, To har ila yau dai binta bata yi nisa ba. Yanzu kuma bari mu kai ziyara zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato da za su gabatar da kansu. A yau muna tare da waɗansu baki na musamman Malam Abubakar da Malama Hauwa wanda za mu tattauna da su akan karatun Braille. shi mai sauraro kun san ma menene karatun Braille? Bari mu ji daga bakin su. Malam Hauwa barin fara da ke. Kin san an ce so so ne amma san kai yafi barin fara da mace uwata. Wai Malam Hauwa menene ma dai Braille din nan? To jama'a assalamu alaikum. Wata kan shi Braille karatu wani karatu ne na mutane wanda suke da matsala na ido ko kuma wanda suke da matsala na karanta rubutaccen rubutu wanda zaki gan shi a dige-dige yake fitowa kamar digo-digo haka sai an shafa da hannu ake jin shi to wato wannan karatun nan da muke ganin kamar mutane a makafi ko masu malarura ido suke amfani da shi kaga littafi kawai da huje huje eh. malam abubakar ya kara so shi asalin rubutun braille ɗin kamar yadda ta faɗa ma asali tun zamanin da sojoji ke amfani da shi asalin braille din ma sojoji ke amfani da shi daga baya ne aka sami wani makaho eh, mai suna louis braille shine aka mai da shi ya zama na makafi yawwa samu sunan braille inda aka samu sunan braille in kenan to shi wannan rubutu na braille dage dage ne digo daya digo kaza digo kaza to ta yaya kuke iya bambance wannan kuma kuma da shi kalma eh kowane rubutu eh, kowane kalma zan ce kenan na abcd Mm. yana da nashi digon a tana da nata daban b nashi kowanne yana da nashi to ta haka ake bambancewa a da nata b da nata haka duka har zuwa z to daga wani mataki ake fara karatun nasa kuma yana da aji eh no just kawai normal yadda sauran mutane masu lafiya suke karatu kamar daga nursery mm. shi ma haka ake fara karatun shi daga nursery har iya inda mutum ya ga zai iya tsayawa da karatu mm. so kenan duk wani littafi da na sani irin na bangaren ilimi a kimiyya ne fasaha ne ne eh, tarihi ne da duk abin da muka san da kidaye-kidaye da yarurruka da ana iya rubuta shi da braille din? Eh ana iya rubuta shi da braille ba wai akwai su bane wasu akwai wasu kuma babu sai dai in kai ka dauka ka kai a maida maka shi irin wannan rubutun na braille. To akwai malam Abubakar mm. akwai wayansu abubuwan da kuke amfani da su kamar mashin ne ko kuma wayansu na'urori ne wanda suke taimaka muku yin shi karatun braille? Eh akwai shi na farko akwai writing frame slate kenan akwai kuma stylus abinda kamar yauwa za ki sa fefan ki a ciki sai ki ɗauko wannan biro ɗin naki wanda muke ce mai stylus so sai ki dinga mm, sannan kuma akwai braille machine akwai braille machine shi ma braille machine ɗin kamar wancan ne amma shi yadda typewriter yake yi haka zaki sa fefan shi amma shi zai fito miki da huji huji ne shi wannan ya fi writing frame sauki idan ka iya amfani da shi amma wani kuma zaki ja ce shi writing frame ya fi mai sauki ni kin ga kamar ni gaskiya na fi in yi amfani da writing frame akan shi braille machine na fi so in yi amfani da writing frame saboda ba zan ji nauyi ba zan iya kowane irin rubutu zan rubuta shi da wannan writing frame din saboda shi wancan idan baka wannan sosai ba ma in baka ka lura sosai ba zai hahaɗe maka rubutu din shi braille machine din shi ma mm. to kin ji bambanci kenan to shi a karatun braille din nan tun da ji an ce kalmomi ne akwai na gidaya kuma akwai na karatun larabci haka da kowanne sauran yare tabbas akwai shi duka akwai akwai arabic akwai numbers na 123 duk akwai su mm, wato daya biyu uku ke na tabbas duk to duk abin da aka samu akwai daɗin sa da rashin daɗin wai shi menene matsalolin amfani da shi braille din malam abubakar to matsaloli kafin ka iya ne wurin koya ne za ka fuskanci matsaloli amma kuma muddin in ka iya za ki ga to shi kenan abun ya zama sai dai tarihi sai dai kai ka koya ma wasu ma. kamar wa'ansu matsalolin lokacin da ake koya. yawwa matsalolin wuraren yadda za ka riƙe dot dot ɗin. Eh. shi ɗigo digon eh. saboda ai ga shi za a fara maka kamar yadda za ka fara abcd to shi za a fara koya maka wannan dot in. so in ka riga ka iya shi sai a zo a fara rike hannunka za a yi ka fara iya rubutu in aka rike hannunka za a ce to rubuta mun a zuwa kaza to da haka da haka wanda idan ma baka yi ba za a gana maka azaba don gaskiyar magana yadda ake treating din mu mm. ana treating yadda kai ina ga yadda ake treating din mu ma yadda ake treating din masu lafiya kalau gaskiyar magana mm, kenan yawa gaskiya dan ba wani magana a ce wai yau kana da nakasa za a yi treating dinka a hankali a'a treating dinka za a yi yadda kana da lafiya haka kai ma za a yi treating dinka kuma za ka in ka iya sai dai labari to kai maganan cewa cewa za a ka kai rubutu shin in ka tashi rubuta abc din ka rubuta wato a ba cadan ko ko a shi ma rubutun braille din ka rubuta a wannan shi abc din da zaka rubuta din hmm. za a ce maka ka rubuta mu a.1b.1 misali digo-digon kenan shine wannan kalmomin na abcd ɗin da za a ce ka rubuta farko za a ce ka rubuta zuwa a kamar zuwa d daga nan sai ku sama har ka je ka rubuta shi zuwa z daga nan kuma sai kuma yadda za ka rubuta 1 2 3 4 a ce ka rubuta mun zuwa 1 2 zuwa 10 a haka haka je har ka zo ka ga ka wani yaro kan taka haka ne to malama hawa wani matsaloli ne shi kika fuskanta lokacin da abin nan a gaskiya ni kam na fuskanci matsaloli da dama saboda kasancewa ni wannan laluran daga baya na same ta to sanda ni na zo na koyi wannan abc din na iya to har yanzu ina zan iya cewa ina da wannan matsalan bani da speed bani da sauri mhm. ban iya karanta shi da sauri rubutun ma haka bana iya jin sauri ba kamar wanda ya yi shi tun daga primary ba ya kin ga an daɗe ana yi to ni kuma nawa just kawai kawai bayan na gama secondary school na samu abin nan to shi yasa har yanzu ina fama da wannan challenge din na wurin rubutawa da karantawa to akwai amfani a cikin kowane abu menene amfanonin da kuka amfana da shi na kasancewan ku inda suka karatu akan maganar Braille malama Hawa. Am gaskiya na amfana da Braille kam sosai sosai saboda a dalilin iya karatun nan da na na Braille gashi har na koma na shiga jami'a har na yi karatu yanzu haka ma ina shekarar ƙarshe ne na jami'a na wani karatu. Kuma kina iya kin iya karantawa kin ai tabbas na iya karanta shi amma ba da sauri ba wurin rubutun shi kuma tabbas kin ga yadda banda cewa akwai abcd akwai full spelling da ake abc da wane ne dinnan akwai kuma wasu alamomi da aka yi kamar in za a rubuta the akwai alamar da za a yi kawai a saka ta ba wasu sai an rubuta ta T daban H daban E daban ba a'a mm-hmm. to akwai irin wa'annan uh, alamomin wanda su kuma hawa hawa ne mataki mataki kamar yadda gidan sama yake steps haka haka yake to akwai iya step din da gaskiya nake iya karanta akwai iya wanda kuma ban kai wurin ba tukun har yanzu to malam abubakar akwai bukatar a inganta karatun brain din a Najeriya eh gaskiya akwai bukatan shi saboda har gobe firamare ne kawai ake yi muke yi sauran za ki ga haɗa mu ake kuma wato babu makarantar gaba da firamare a masu karatun grade babu iyakacin shi primary ina da tabbaci iyakacin saboda ni nan na sha mun sha gwagwarmaya na sha gwagwarmaya a makarantar lokacin da muke tare da mm, mutane masu gani mm. mun sha gwagwarmaya wani lokaci zaka ce a zo a karanta maka not wallahi tallahi kana ji kana gani sai dai ka hakura ka bi ka bi wani lokaci sai ka bada kuɗi a zo a karanta maka wani lokaci a ce maka zan ci abinci a dinga maka dai wasa da hankali hmm. iri iri to kin ga ko muna buƙatar mu ma inda koyon da za a yi a inganta mana namu a samu secondary school din na gaba da primary kenan hmm. wanda na makafin ne kawai zalla su ma su ci gashin kansu yadda kowa ke wannan din shi masu ganin ke yi da kansu su ma mu ma a zo a yi yadda mu ba mu da wani matsala ba mu da komai mutum ba zai fuskanci matsala ba saboda mu yanzu a ko ina mutum muddin da ka riga gama firamare nan to ka shiga kuma cikin matsaloli ma ji kawai ke wato dole sai dai in ka shiga makaranta ta kowa da kowa eh ita ma din ba kowa ke daukar ka ba saboda me suke cewa kana zuwa za a ce maka ai su ba sa daukan makafi ba za su duba su gani yawa ko za ka iya ko ba za ka iya kai tsaye za ce maka mu makarantar ba ma daukan makafi. To yaya kuka kuka yi maneji kuka yi naku karatun? To tun daga Ministry of Education ne wato eh, ma'aikatan ilimi suke idan ka zo za a baka takarda sai ka kai can makarantar ko zaria ko muri anan yawanci zaria ne maza ko fadan kaje a kafancan maza kenan in kuma mata ne jiji zankuwa ake tura su a nan kaduna kenan mm. so za su baka takarda su ka je sai ka kai ma makaranta to muddin suka ga wannan rubutu to shine za a anshe ka to da haka da haka ne har <clears throat> aka saba ake daukan makafi don makarantar combination ne akwai makafi akwai guragu akwai masu gani mm. mu a inda muka yi zariya kenan a lauta wuta akwai makafi akwai guragu akwai kuma masu gani to aka ne muke ta fuskantar kalubale muke fuskantar kalubale har Allah ya sa muka gama To malama Hauwa, ke ma ana kira a yin kina ganin ya za a iya inganta karatun wannan na din kuma yana da muhimmanci a inganta gaskiya tabbas yana da kyau a inganta karatun yadda malam abubakar ya magana yake cewa a ware mana makaranta na masu bukata ta musamman daban na masu lafiya daban ni a nawa ra'ayin zan ce bai kamata a ware ba saboda cuɗanyan mu da mutane masu lafiya shi yake kawo wayewan kai da fahimta da kuma rage kyaman da ake mana a cikin al'umma so cuɗanyan mu da su yana da kyau har kullum har kina nufin duk da cewa kuma kun shiga karatun da suke shi masu eh, kuma shi kuke yi kuna da ilimin amma duk da haka kuna samun wariya tsakaninku da su tabbas har yanzu muna samun wannan wariyan a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ne a gyara shi tun daga kan majalisar doka na ƙasa da na state da na shi kan shi eh, kwamishina kamar yanzu na education ya kamata a ce in so samu ne nan garin shi ya mm. ba da izini cewa kowace makaranta a ringa ɗaukan mutanen mu suna yin karatu a cikin normal mutane kuma duk wanda aka yi ma wani cin zarafi ko wani abu su fidda wasu ka'idoji da dokoki na hukunci wanda za a yi ma wanda suka yi wannan abu wanda kin ga a halin yanzu makaranta yadda abakar ya ce makarantu biyu ne kawai a garin kaduna nan kaɗai suke a asabtin mutane masu bukata ni kin ga saboda ba su da kayan aikin da jabril din ne shi sa ba sa karban Eh to wannan ma yana ɗaya daga cikin challenges to watan bai wadata ba kenan kayan aikin braille din gaskiya bai wadata ba banda cewa a nan Kaduna ma injin din da muke da shi wanda zaki iya sa um, kaman handout eh. kamar ni yanzu handout da nake amfani da shi in kika samu embossa din da zaki amfani da shi ki saka ya juya miki shi zuwa braille wata kan guda ɗaya ne a garin Kaduna nan yace eh zan iya cewa guda biyu mm. saboda an ce APU zari yanzu sun kawo amma kin ga mm. su na abu kenan sai amfani da shi to nan a cikin garin kaduna yan nan guda ɗaya ne wanda na kowa da kowa ne a ofis ɗin ne ba gwamnan shawara a nan abin kuma na aka makalar shi ba a makaranta ko a library ba a nan wato ilimi dai ko ina yake ko ta yaya yake ya kamata a ce dai za a bi a neman kwarai da gaske yusuf kai me zaka ce tunda kai kake hada mana shirin ilimi garkuwar dan adam watan na gaya muke ni abin jiki na ma ya sanyi da bayanan da suke yi kwarai da mm-hmm. gaske kuma abin da zai baki mamaki a ce kin dai san ita wannan braille da ake magana ai akwai irin wannan tafareta mm. wanda ina ganin ba tsada gare ta ba a ta ce dai kamar dai kayan aikin nasu yana da tsada ba arha gare su Eto eh amma ita wannan tafureta wanda ake take ainihin sarrafa takarda ta yi rubutun eh, ni a wancan zamani na san ta bata da tsada mm. saboda na riga na san akwai wanda na san suna amfani da ita a wannan mm. lokaci lokacin da muna sakandare kenan mm-hmm. so gaskiya za a iya cewa abin yanzu ya lalace sai dai za a dai iya inganta wannan harkan braille din a kwarai da an yi niyya sosai ha kuma da wasa da wasa akwai mutane da dama da suka yi fice ko a nan amurka kowa ya san stevie wonder ko ba a san sunan shi ba an dai shahararren mawaƙin nan nashi eh. kana iya tuna wannan wakan kwarai da gaske mawaƙin nan kuma kinga hmm. na san dai masu hmm. sauraro ko ba su san shi da suna ba kowa dai yana yaro da ya wannan wakan a baki kwarai da gaske kwarai da gaske so kin ga shi ma kin ga makaho ne kuma kin ga yanda ya shahara kwarai da gaske kalle yanda ya shahara ko ina fadin duniya in ma dai baka san sunan shi ba ka san dai ka dai san dai wannan wakar to kuma ko a Najeriya in kika a Najeriya eh, aka bincika akwai su da dama kwarai akwai wanda muka yi aiki da shi lokacin nan ya kai matsayin ma kusan in ce ah, mataimakin manaja kenan a kamfanin hmm. ah, gidan wuta na nepa a wancan zamani ita ma magajiya dan bata daga baya ta zo ta makance ita ma gashi nan ta samu nasarori to lalle kan to Allah da ya samu mu dace to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shirin mu na yau da gobe bari mu koma zauren namu domin mu ji waɗanne irin matsaloli suke fuskanta masu wannan lalura to kalubale suna da yawa a kowane al'amari za ku iya tuna min wani kalubale ku taɓa fuskanta don saboda kuna karatu da break malam abubakar barin koma eh tabbas ni na fuskanci kalubale saboda kalubalen da na fuskanta akwai lokacin da a makaranta na nemi yaro ya karanta mu in mai da shi zuwa rubutu irin nawa na makafi kenan wala yaron nan ya tsaya yana bata mun lokaci ba sassan da hawaye ya zuba mun ba mani saboda bakin ciki da ya kama ba sassan da hawaye ya zuba mun ba to ilai ana nan ana nan sai da bayan ma ni kai na haƙura na cire rai na ce to bari mu yi kawai mu bar mu Allah ikon shi biyan da Allah ya damu shi kenan sai kuma ya zo yake ce mu ai kaza kaza yake bani haƙuri yake cewa in yi hakuri sannan fa ya zo karanta mu dan tunda muka zauna gaskiyar magana sai da muka yi kusan fefa kusan guda talatin da yake rubutun su page ɗaya ko biyu to zai iya mai da namu zai kai kusan goma sha biyar ko irin goma haka. Pejin ku? Pejin mu ba saboda yanda su za su yi ai mu akwai bambanci. idan kai kai zaka akwai in fefan kai kare zaka cire zaka canza to wannan zauna suna karanta maka shi ne ke bata musu lokaci su mm. suna dauka kamar irin nasu ne yadda suke yi yawa su su tashi to ba san ko in ba haka ba ne ba haka ma mu ma sai kana yayyankewa din kana amfani da kamar yadda aka yi magana a farko contractions wanda misali shorthand kenan in zaka iya zaka iya mai da shi shorthand yanda zaka gane abin ka tunda kai ke rubutawa to dole sai kana amfani da wannan shine ma zai rage maka dama amma kace zaka amfani da full abin ga spellings yanda ake yi to gaskiyar magana zaka bata musu lokaci su kansu za su kosa za su zako wani zai ce maka ina zuwa to daga nan ya riga ya gudu ya baka wuri sai dai ka nemi wani in baka ba zai ma littafin ne To, malamar Hauwa, ke ma me za ce akan wannan? Am tabbas gaskiya ne kam na fuskanci kalubale da dama musamman yadda na shiga jami'a da karatun nan na Brown. Kin ga sanda na shiga jami'a nan um, makarantar kimiyya da fasaha wato Kaduna State Polytechnic, Federal Polytechnic. Mm. Sanda na shiga karatu na a 1 gefen karatun fannin jarida. a ajin da na shiga karatun sanda na je a sabuwa gaskiya ɗaliban ba sa ma son su matso kusa da ni saboda wai ganin ina da lalura to ni kuma wannan bai gaskiya bai wani dame ni ba tun daga abin da ya kai ni sai na mai da hankali na a karatu to sai da ya kasance aka zo aka yi mana wani jarabawa wanda ake ce ma test wato gwaji na farko da aka yi mana wannan test din aka samu muka yi rubutu na nawa da typewriter suka yi nasu da biro aka yi submitting su sun yi amfani da fuskaf sun cika sun juya ni kuma takardar na rubutu akai duka ba ma kai rabin ta ba na submitin da aka yi makin takardar na aka dawo mana da shi over 20 aka yi makin din shi sai gashi su wanda suka cika takardar nan suka juya daga mai 1 sai mai 2 sai mai 3 over 20 ni kuma na sai na samu 10 over 20 to tun daga lokacin suka ce ah ashe dama kina da kokari wato sai janyo miki wata martaba eh to ai bari ma su ringa matsowa kusa da ni tun da ina da kokari to wannan shine kalubale na farko kalubale mm. na biyu kuma shine wata kan na dawo in ci gaba da karatu na a fannin HND kenan hmm. duk dai a karatun na mass communication hmm. shi kuma matsalar da na samu da wata malama ne a department din wadda mace ce yar uwata amma kuma da ita na samu matsala ranar da zamu rubuta wa fefa ne na shigo tiyata haka katon hall da muke rubuta jarabawa ina shiga tana gani na sai cewa ta in fita in fita ba zan zauna in ba a nan ba saboda karanta tafaraita na yana damun mutane mm-hmm. su sun yi ƙorafi ne ɗaliban yan uwanki ɗalibai ba su ce komai ba to da ke maganar typewriter sai tuna min da cewa duk wanda yake amfani da braille ke ya kamata ya mallaki ɗaya daga ciki eh. ko typewriter ko me yake ɗaya yanke da typewriter da hand frame da kuma yanzu an samu ci gaba ma har muna amfani da kwamfuta to kenan dai dole akwai buƙatar a siya wa'annan abubuwan wanda kuɗi ne kina ganin mutanen da suke karkara waɗanda dama karatun bai gama shiga cikin wani ɗan kina ganin za su iya abu ne wanda za su iya siye da su koko sai an samu tallafi daga wani bangare. eh to tabbas tallafi yana da kyau sai an samu tallafi daga wani bangare. kuma yana da tsada? dan gaskiya kayan karatun mu suna da tsada dan kamar shi wannan hand frame ɗin a yanzu hand frame ya kai dubu sha biyar. shi wannan handframe na karatu shi ko hmm. typewriter abin ba zan iya cewa ga kuɗin typewriter ba yawanci second ma muke siya second ɗin kuma ya kai kusan dubu goma. Aka muke sayan takarja to kin ga wanda yake kauye karkara tabbas shi zai ga wannan ai wahala ce kuɗi ne mai yawa to in dai ba dama karatun ya shiga zuciyar shi sosai ba zai ba iya jurewa ba amma idan akwai tallafi taimako daga wasu wurare ya ga cewa ba zai wahala ba ai zai ansa to yanzu da karshe ku ba mu shawara ga musamman yan uwa waɗanda suke da larurar ido kuma suke son su zage kuma su daura ɗammarar cewa sai sun yi karatu ina kuma ta wani irin shawara za ku ba su don su ko karfafa musu gwiwa malam abu to shawaran da zan ba su su miƙe su daure su jure su kuma yi gwagwarmaya a rayuwa su ma don iyayensu ma iyayi ma zan ba shawara don gaskiyar magana iyayenmu sun taimaka Allah taimake sun taimake mu don gaskiyar magana sai iyaye sun yi hakuri shine gaskiyar magana kenan don ni bari takaice miki wai maganan da ake cewa wannan gaskiya ni bana bana wannan irin ina fuskanta ba ban fuskanta ba amma da sauki misali a cikin mutane yauwa saboda in ka shiga ba za a rena ka ba in ka shiga cikin mutane ba za a rena ka ba saboda bari in takaice miki in dan baki wani dan karamin misali a yanzu haka akwai wani kungiya na sa kai da ake yi to ina ciki misali a ce JTF kenan ba to ina ciki yawa ni ne ma mai kula da yanki na a haka bana gani ni ne nake kula da yanki na na inda nake ina ina ba da gudunmawa gaskiya magana ina da sana'a ina kasuwanci na ina sai da kati sannan kuma ina kara ma stones wuta idan aka ma irin mata dinki yawwa yawwa to ina tsara musu ta. Aisha kenan za su ka daga Amurka. Ina tsara musu ta misali kada irin ya dinga wurin wankewa ya zubi to mm. ina kara mai wuta yana dadewa kafin ya fita ni shawaran da zan bada zan fara ne musamman daga iyaye zan fara bada shawara ne daga iyaye su yi hakuri yaran nan nasu da suke da na ƙasa su fito da su ba abin kunya bane kasu ji kunya kasu abin nan su fito da su su sa su ci cuɗanya da mutane su saki jiki firi kamar kowa da kowa saboda wasu yaran akwai su suna cikin gida amma ba a fito da su ba a damu da su ba hakan nan ake barin su cikin gida sai ki je ka masters nan primary school kiga mutum biyar a class mutum bakwai yaran akwai su ba wai ba su ba amma fa suna nan a cikin gida ne wasu iyayen suna fito da su wasu kuma ba su fahimci abun ba su wasu kuma sa su a titi suna neman kuɗi wasu kuma suna titi suna neman kuɗi na bara wanda kuma wannan barin shine yake ƙara zubar mana da mutunci kuma shine yake ƙara sa ake kyamatan mu amma idan mutum zai tsaya ya nemi na kanshi wallahi har wani girma za a ringa ana kuma ƙoƙarin shishige maka a jiki. a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya ɗinmu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Peter Handley da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma wanda ya taya na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.